Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan matsalolin da suka shafi rashin haihuwa wato infertility a turanci. Infertility wani yanayi ne da mace kan samu kanta a ciki na samun jinkirin ɗaukar ciki ko kuma rashin samun cikin baki ɗaya. Tare da ni a cikin shirin akwai likita a matakin ƙwarewar aiki Dr. Sirayya Awal Suleiman da ke sashen kula da mata masu juna biyu da kula da lafiyar mata a asibitin tarayya da ke Abuja wato National Hospital. Likita barka da wannan lokaci. Barka mu je. Masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan matsalar jinkirin ɗaukar ciki ciki ko kuma rashin shigar ciki baki ɗaya wato infertility a turanci Infertility a bayanance dai shine jinkirin ɗaukan ciki ko rashin ɗaukan ciki gaba ɗaya a mace. Kuma shi wannan zai iya zamana cewa inda wanda ta samu jinkiri ne misali kenan bata taɓa ɗaukan ciki ba kwata-kwata ko kuma wanda ta ɗauka a shekarun baya misali ko watanni amma ya zube. Shi dai matsalan nan zai iya zamana matsalan mace ne ko kuma matsalan namiji ko kuma matsalar dukan su biyu ta gefen mace matsalolin na da yawa zan iya bada misali na farko dai zai iya yiwuwa cewa tana da matsala ne da al'adanta wanda zai iya zamana akwai hormonal imbalance makarkashiyan shi kenan wato al'adanta ba ta ganin shi kowane wata kenan ba ta ganin shi kowane wata al'ada dama a tsarance kwana 21 zuwa 35 shine normal da zaka iya samu bambancin al'adan watan yau da watan gobe misali a na mace to in ya wuce wannan kasa da kwana 21 ko sama da kwana 35 to akwai matsala wasu kuma al'adan nasu zai zo ne yana zubar da jini da yawa wanda makarkashiyan shi fibroid ne fibroid na cikin mahaifa wanda yake sa cikin mahaifa inda ya kamata bebi ya kwanta kar ya iya daukan bebi wannan shi kanshi shi ma zai iya causing infertility sannan akwai wasu mata kuma wanda kwata-kwata akwai abin da muke kira tubes a cikin mahaifa ta inda kwayoyin haihuwa na mace da namiji suke haduwa a samu juna biyu din to su wannan tubes din hanyar da wayannan kwayoyin suke haduwa watakila ya toshe a jikin na mace bayan da za a yi a samu juna biyu ta gefen namiji shi zai iya yiwuwa kwayoyin haihuwan nashi ne babu su kwata-kwata jikin shi baya iya producing din su watakan ko da eh, watakila ya samu surgery ne an yi mishi aiki a nan wurin shekarun da suka wuce ko kuma wani cuta irin su gonorrhea da ake yi na daɗin nan bai treating da kyau ba ko kuma ya shiga ya shiga wani haɗari da ya samu matsala da gaban shi to ya toshe hanyar da wayannan kwayoyin za su iya fitowa sannan wasu kuma kawai kwata-kwata an toshe musu hanyar ne da kansu misali yawanci dai wannan infertility din da na fara bayani cewa akwai primary akwai secondary primary shine a da matan kwata-kwata bata taba daukan ciki ba ko da mijinta na yanzu ko da mijinta na da bata taba daukan ciki ba to wannan shine primary infertility wato kan matsalan yana wurin matan kenan most likely in dai ta yi aure misali kamar more than one mijin ta yi aure mazaje biyu ko uku bata dauki ciki ba to most likely matsalan a wurin ta ne sannan secondary infertility maybe ta dauki ciki a da amma yayi ta zubewa ko kuma ta haihu a da amma an ibi yawan shekaru faru tsakanin wancan haihuwan zuwa yanzu bata kara ɗaukan ciki ba to ba a san me matsala ba zai iya yiwuwa ta an yi mata aiki ne tiyata ko ta samu wasu matsaloli kan hanya. Ta yaya ake gane cewa mace ko namiji na ɗauke da wannan matsala ta rashin haihuwa ko kuma jinkirin haihuwa? Yawanci dai matanmu in suka zo suna wannan complaint ɗin ka mu tambaya ne yaushe kika yi aure za ta iya ce maka ta yi aure wata shida za ta ce maka shekara uku da sauransu to in suka zo zo haka nan in dai har macen shekaranta shekarunta basu su ɗare talatin da biyar ba wansu muka tambaya auren ki ya wuce shekara ɗaya wannan dole ne za mu fara bincike a kanta amma in dai wata shida wata takwas za mu kwantar da hankalin su mu musu bayani akan saduwa yanayin yadda ya kamata su sadu kamar su uku ya kamata a sati saduwa sannan it depends on al'adanta domin akwai yanda muke calculating in muka san tsawon al'adanta akwai lokacin da za mu ce to lokacin nan fa ya kamata ki sadu da mai gida ba wasa tsakanin wannan kwana maybe goma sha hudu zuwa goma sha takwas misali nake badawa dole ki sadu da mai gida at least so biyu ko so uku irin abubuwan nan dai ita fannin na mace kenan ita na mace in shekarunta kasa da talatin kuma aurenta ya fi shekara daya ko kuma in shekarunta sun dare talatin da biyar kuma aurenta ya wuce wata shida to za mu fara bincike amma binciken muna farawa ta fannin namiji ne domin suna su yana da sauki maniyi kawai za su kawo mana mu kai labu mu gada in dai muka ga normal to mun san matsalan ba daga namijin bane sai mu fuskanci na macen mu fara mata gwaje-gwaje wanda na farko dai gaskiya yana da cin kuɗi na biyu yana da cin lokaci na uku yana da ciwo gwaje-gwajen da za mu yi wanda suna da ciwo in dai misali wanda za mu fara da ita a na mace shine za mu ɗauki jininta mu duba hormones ɗinta in they are normal shi kenan sai mu ci gaba mu je mu yi scan ultrasound mu gani ko akwai fibroid don fibroid shi kanshi in yana ta cikin mahaifa ne ba ta waje ba don akwai fibroid ta waje wajen mahaifa akwai fiber ta cikin mahaifa wanda shine yake sa jinin al'ada ya ringa heavy ya ringa zuba da yawa har da guda guda to in muka yi scan muka ga normal in muka yi blood test muka ga hormone ɗinta normal za mu iya ce mata ta je ta yi HSG wannan shine wanda zai duba hanyar da ƙwayayen haihuwa suke wucewa HSG din shine mai ciwo sannan shi din zai nuna mana hanyoyin na in suna a buɗe to mun san cewa ba matsalan wannan bane to sai a bi wannan da treatment ɗin da ya kamata ko ma magunguna ko tiyata in ma fibroid ne da sauransu. To likita kamar mata ko maza 'yan shekara nawa ne aka fi samu da irin wannan matsalar duk da kin yi maganar mata idan shekarun ya kai talatin da biyar ko kuma ƙasa da talatin da biyar a wani irin mataki na shekaru ne aka fi samun mace ko namiji da irin wannan matsala. A mata dai daga shekaru talatin da biyar don ƙwayayen jikin mace suna raguwa kwalitin suna raguwa yawan suna raguwa daga shekaru talatin da zuwa sama wasu dai zaki iya samu har shekaru arba'in ƙwayayen suna da kyau amma dai daga talatin biyar zuwa sama zaki ga ƙwai ya dan fara raguwa ko kuma sun daina kwalitin su ya ragu sannan a maza din gaskiya shekarun su ya fi na matan yawa don zaki samu namiji har shekaru saba'in yana iya producing ƙwayoyin haihuwa mai kyau wani lokacin zaki ga mata su ta samun cikin amma baya zama sai ta zubewa me ke kawo wannan matsalar matsalolin wannan suna da ɗan dama amma wanda muka fi eh, cin karo da su su ne muna cewa luteal face um, defect watukan akwai wani hormone inda jikin mace ke producing idan ta ɗauki ciki irin sati takwas zuwa goma sha ɗaya haka na ɗaukan ciki akwai hormones inda jikin ta ke producing kafin mabiya ya ci gaba da producing wannan hormone ɗin to idan jikin mace bai ci gaba da producing din shi hormone din ba a yi producing din shi yadda ya kamata ba um, cikin ba zai zauna ba sai fa an bata magani wanda zai yi supporting cikin na biyu wanda muke muka fi samu cin karo da shi kuma shine fibroid fibroid na cikin mahaifa inda bebin yake kwanciya kenan idan akwai fibroid a wurin kamar tudu ne da zaki samu kina kan kin ga siminti sannan akwai dutsen da yasa yayi tudu to inda har bebi ya kwanta kan wannan tudu din ba lalle bane ya samu um, kwanciyar da ya kamata ya a cikin mahaifan to nan da nan sai ki ga wannan cikin ya bare wayannan biyun su ne wanda muka fi cin karo da su gaskiya amma akwai su da yawa. To likita kamar misali idan har mace ta yi ciki su ɗaya ya zube ta yi na biyu ya zube akwai yiwuwar cewa in har ta zo asibiti na ukun zai zauna? in ta zo asibiti yawanci abin um, shawaran da muke basu in muka gansu a lokacin da cikin nan ya zube za mu yi musu bayani akan yadda suka rasa ciki din bayan mu yi musu tambayoyi da gwaje-gwajen da ya kamata za mu ce to fa lalle watakila ga fibroid ne ya ja miki wannan matsalar naki ko kuma um, kila zai yiwu rashin wannan yawan homon din a jikinki shi ya ja miki wannan matsalan ko kuma wasu din ma za ki gani kamar sun ɗauki cikin yan biyu ko yan uku misali su ma suna yawan zubar da ciki a farko farkon watanni so duk wayannan za mu yi wa matan bayani a kai gashi-gashi kuma mu yi mu ɗauki mataki idan na fibroid din ne a yi mata aiki don na nan gaba ya zauna da yadda Allah idan kuma na rashin karancin wannan hormone din ne za mu bata don akwai na sha akwai na allura akwai na sanyawa kuma ta gaban mace din wanda zai taya ta hormone din ya zama na akwai shi a jikin ta har ya rike wannan cikin na uku akwai wasu wanda bakin mahaifansu ne yake a buɗe wanda kawai daga sun kai um, um, wata uku misali zuwa wata hudu sai ki ga ciki ya, fita to wannan za mu kai su tiyata ne mu ɗaura bakin mahaifansu ana ce mishi cervical sacrilege to wannan za su iya ɗaukan ciki har lokacin da ya kamata su haihu so once dai an yi identify me ne matsalan za mu ɗauki mataki kuma da yadda Allah zai zauna. To likita sautari za ki ga idan irin wannan matsala ta sami mata sukan shiga wani hali wani jan hankali zaki musu wata sai ki ga ba ta jin daɗin rayuwarta ta ga kamar ko ita ta yi wani laifi ko wani abu makamancin haka. Duk wani matsalar da ke tafiye da mutum ya zo gaban likita bayani cikakken bayani zai iya tallafa wasu pain in da patient ɗin yake ji za ka iya mishi bayanin ga dalilin da ya sa fa wannan abin ke faruwa in dai abin da gwaje-gwajenmu ya nuna ne da tambayoyinmu ga abin da ke faruwa ga kuma yadda za mu iya yi akwai wasu kuma wanda ba lalle ba ne dama ba wani matsala ba ne fita kawai yake wanda ba a san mene yake jawa ba to wannan of course za ka yi involving mijin za ka involving iyayenta yan uwanta su ba ta kulawa da ya kamata wanda hankalinta zai kwanta ka a ringa cewa a har yanzu bata haihu ba a mini damuwa kuma yawanci a ringa cewa a daga gefen mata ne once an yi identifying cewa ga problem din za a iya gaya mata a bi kuma yanda za a iya treating din shi in kuma ba abin da za a iya treating ba ne still eh, tunatarwa a kai cewa ga matsalan amma kuma da lokaci zai iya wucewa da sauransu wasu matan ma wanda ya aka samu cewa misali um, hanyar daukan cikin babu shi kwata-kwata ta gefen mijin ko ta gefen matan ko ta gefen su dukansu biyu sannan kuma ba su da kuɗi misali na yin um, IVF ko IUI sauran assisted reproductive techniques da muke na zamani to za a iya ba su shawaran daukan adoption za su iya zuwa gidan marayu su ɗauki yara wannan duka yarjejeniya ne tsakanin mata da mijin amma medically ta gefe ta fannin likitoci kam wayannan da na faɗa ɗin ne na identifying problem ɗin da kuma ba da um, treatment shine muke yi. Masu sauraron mu kada da ya ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Duka-duka abin da zamu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance da ita a cikin shirin wato. Dr. Suraya Awal Suleiman. Sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa makasance lafiya. sai da ce ka ce